Par definition, le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle. A ma'ana fyaɗe duk wani aiki ne na yin jama'i kowane iri da wani ta hanyar musgunawa, tilastawa, barazana ko shan mata. Takan yi wa ta hanyar bazata, wata wanda aka yi wa bai da labari, ana iya saka masa sinadari mai sa kwana, sa yi masa fyaɗe ko kuma ta hanyar dukar mutum ko kuma ta hanyar yi masa barazana. Wato a ce idan bata amince ko bai amince ba, haka ko haka za ta iya faruwa. Misali akan iyalinsa, akan 'ya'yansa ko akan wani. Abin da ya kamata a rike yau ana cewa ta hanyar doka mai lamba 25 ta ranar 13 ga wata watan juan na 2003 da ta ba da ma'anar hakan da farko daga bisani kuma an kawo sauye-sauye a cikin fahimta da kuma ma'ana domin ana cewa duk wani aikin jama'i da wani haka na nufin ana iya yi wa namiji fyaɗe kamar yadda ake iya yi wa mace fyaɗe. Shin ko akan samu irin wa'annan laifukan fyaɗe a nan ƙasar Nijar? Eh laifi ne da ma aka fi yawan gabatarwa a kotuna. A kotunan hukunta manyan laifuka ana gano yawaitar aikata waɗannan laifuka sanadiyar sauyin dabi'u da kuma tarbiyya da duk abubuwan da ake akwai kamar kayayyakin fasahar zamani na sadarwa da labari inda matasa ke mai da hankali wajen kalle-kallen abubuwa na batsa hakan kuma na sawa matasan su aikata waɗannan abubuwa su kansu amma ba tare da sanin cewa idan abubuwan sun faru kamar yadda aka bayyana a baya yakan kasance wani laifi da doka ta tanadi hukunci a kansa. To, wani irin hukunci aka tanada ga masu aikata irin wannan laifi na fyaɗe? Le crime de viol sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Wanda aikata fyaɗe ana yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru goma zuwa ashirin da farko. Idan aikata laifin ne akan yaro mai kasa da shekaru goma sha uku, za a yanke wa mai laifi hukuncin zaman kaso na shekaru goma sha uku zuwa shekaru talatin. Abin mamaki mutane da dama na tambayar kansu ya za iya yi wa namiji fyaɗe. Yau ba mata kawai ake nufa da wannan lamari ba. Duk wani abin da zai sa mutum ya ji daɗi irin na jama'i ko ta hanyar baki ko ta dubura kunnuwa duk dai wurin da ke da huda idan lamarin ya abu ta hanyar shigarsa kai tsaye fyaɗe ne matuƙar ba cikin amincewar mutum ba ne.